yaro na mai suna sadiq dan shekara biyu da rabi daga fitowa kofar gida da yamma aka ɗauke min shi sun fito da shi da yan uwansa da yayyinsa suna wasa akan yashi aka ɗauke shi wata goma sha ɗaya kenan har yanzu dai a halin da ake ciki ba ban ga ɗana ba har yanzu dai mun yi kukan mun yi kukan mun je har gidan gwamnati mai girma gwamnan jihar Kano ya sa aka kira mu har hotunan ƴaƴan nan namu aka karkarba duka amma tun da aka wannan karbar har yanzu mai girma gwamna babu wani abu da ya ƙara ce mana bai ƙara kuma neman mu ba ma akan maganar wannan sace-sace da ake mana kuma ya ɗau alƙawarin ce cewar in Allah ya yarda ana nan ana bincike duk wanda aka samu da wannan laifi na satar 'ya'ya komin matsayinsa komin mulkinsa sai sun hukunta shi Malama Firdaus Ibrahim kawo kenan guda cikin ɗimbin iyaye da ake sace wa 'ya'ya. Daga watan Janairu zuwa yanzu ƙididdiga ta nuna an sace yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar su fiye da tamanin a unguwannin kawo mai gari da tishama da walalambe da kuma wasu sassa na unguwar hotoro. wasu bata gari ne da yake amfani da yara 'yan shekaru goma zuwa sha biyu wajen aikata wannan mummunar ta'ada kamar yadda malama madina ahmad da ke unguwar hoto da ke faɗi. in yaro na aka sace mu dan shekara biyu yaro ne shiga har cikin gida na yi bura daga barar wannan yaro muka nemi yaro muka rasa yana fita muka duba yaro ba mu gani ba yaro muka duba sama da ƙasa duk anguwa aka fita ko ina da ko ina aka je ba a samu yaro ba gwamnan kano muna neman agajinsa da taimako ya shigo cikin wannan lamarin dan Allah dan annabin Allah mun haɗa ka da Allah da annabi dan Allah ka shigo ka ka mana agaji shi kuwa wannan magidancin cewa yake sunana Isa Muhammad kawon mai gari ina ɗaya daga cikin wannan ka ɗauki min yaro na ɗan shekara ɗaya da wata tara yau an sami kimanin wata biyar da kwana sha biyu da ɗauke min yaro kuma a cikin gida ka ɗauke shi gidan an buɗe shi kuma buɗe shi ɗin yaron bai isa ya tsallako da kalin ƙofar gidan ba ma ina zuwa da ka ɗaukarsa zuwa ne masa ba fi minti biyar ba ka ɗauki yara da Allah kawo ne ibtila'in ana dubawa da ba shi ba kaga ina za a neme shi kaga ai makota kawai za a nema kuma duk ba a bayar cewa ɗauke shi aka yi ba to a yanzu a wani hali ake ciki eh wani hali mu dai yanzu dai addu'a muke yi Allah ya bayyana mana ƴaƴanmu duk inda muka san za mu bibiya gidan mai unguwa gidan dagaci mun je police sai mu kuma kai report har yanzu magana da muke da kai babu labarin yaran nan kuma gaske magana tsakanin kawo da Huturu da zuwa tishama da zuwa su wani laɗi aƙalla mun rasa yara sun kai wajen tamanin ke yunkurin tattauna wannan batu da kwamishinar mata da walwalar yara ƙanana ta jihar kano hajiya yar da mai kana bici da kuma mai baiwa gwamnan kano shawara kan lamuran ƙananan yara hajiya fatima dala ya gaza cimma nasara amma akwai bukatar gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda domin kawo ƙarshen wannan matsala mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya